tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar kasashen da ke makwabtaka da kasar ke tarfe iyakokinsu da dama daga cikin garuruwan da ke kusa da iyakokin na kokawa dangane da tsadar rayuwar da suka shiga kuma tuni magidanta suka ce hauhawar farashin ta fara kaiwa matakin da basu taba gani ba ga tsada abubuwan da suka shafi masarufi komi wanda ya sahi abinci yau ya yi sada kenan akwai matsala da yawa ga magidanci kana da yara yau ka tashi ka sani ba da menene zaka karya musu ko da menene in suka zo da ranar za shi ci kai wannan sadar ba mu taba gani irin ta tana da wuya ba mu taba jin irin wannan sadar ba sai wanga gami dalilin tufe wannan harkar ta alshe yau ga ya komi ya ƙara kuɗi talaka za a rasa abin da za a yi ci ma kana dauke da shikka uku cikin aljifin ka ba ta iya ta sayan maka abincin da za ka yi da yau da gobe da shi ba ka iya jihar agadas da ke arewacin nijar na da iyaka da ƙasar algeria kuma tana daga cikin yankunan da ke fuskantar tsada rayuwa wasu daga cikin mazauna yankin sun bayyana yanayin matsin da suka shiga sakamakon rufe iyakokin ƙasar kaga dai akwai rashin kuɗi kuma ga tsada abinci to ka ga matsala biyu kenan kenan dan abin da kake samu kai ya rage to kuma kai abin da zakci shi bai rage ba yana nan dole sai ka ci shi kenan kaga akwai matsala kuma ya kara kuɗi kuma kaga shi da adam dole ne sai ya ci kenan dole yanzu wani bangare za a bari a ta wani bangare kana iya zama ma baka da wutar lantarki dan ka ci abinci tunda yanzu in ka samu dan kuɗin da yake na ci abincin ka ne wuta zaka biya ko abinci zaka ci sai ka ci abinci kai dai kawai al'amarin bare ma akwai matsala duk abin da ka sani ko menene ya hau kamar samai suna hawa su shinkafa suna hawa to talaka yanzu wanda sai ya tashi da safe za ta ya samu abin da za ci da iyalin shi to kuma wanga abubuwan suna hawa kenan ina lafiya ga talaka yan kasuwar da sun kara farashin kayayyakin abinci ne suna masu alakanta hakan da rufe iyakokin ƙasar Algeria Aminu Waje shine shugaban yan kasuwar jihar Agadez kayan suna fitowa daga iyaka Algeria ne Algeria kuma sai ya zama to sulhi iyaka to wannan iyaka da suka yi sai zama to kayan ba su hitowa da sauki kuma akwai masu yan kayakin su da suka ji hakan na rihi iyaka kuma kowa sai rike kayakin shi abin da ka tsare kayakin nan rihi iyaka nan ta aljihu shine matsala kusance maka ba abin da farashin shi bai dan kara ba tuni kungiyar da ke yaki da tsada rayuwa a Nijar ta yi kira ga yan kasuwar da su fitar da wani tsari da za su sauƙaƙa wa talakawa halin kuncin da suke ciki Muhammad Abubakar wakilin ADD sai wadata reshen jihar Agadez yan kasuwa kamar su masu fudo da kaman wani tsari na musamman wanda yake yayi daidai da wanga lokaci wanda ke birman ba su takura ma kansu ba amma kuma su takura ma eh, talaka bakwa suna suna hangen nesa suna suna aiki da eh, halin da talaka yake ciki kenan ya kamata a ce yu sun kama su wani sauki cikin uban na masarufi wanda ke amfani da su kenan ya kamata a ce an kasuwan nan burman sun ka gudunmawan su a ce su ma sun taka rawa a zo a gani cikin wanga hali da talaka suke tun da bayan da kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma suka aiwatar da takunkuman da suka sai wa nijar sakamakon juyin mulki wasu yankuna na kasar ke fuskantar kalubalen kasuwanci hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar